Hanyar Adalci Darasi na tasa'in da ɗaya Tambayoyin ɗan Adam da amsoshin Allah sashi na biyu Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama yana son kowa ya fahimta, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa, ta haka muna samun salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. lalle ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Yau za mu ci gaba inda muka ajiye aiki darasin da ya wuce, za mu biya bukatar tambayoyin da muka samu daga ku masu sauraro. Mun gode ma kowane ku da ya aika mana da wasiƙa, kamin mu fara, bari mu tabbata maku da abu guda. cikin ba da amsoshi ga tambayoyinku, ba yadda za mu yi ƙarfin hali mu dogara ga iliminmu ko ilimin wani ɗan adam. Muna dogara ga maganar Allah kaɗai, mu ba mu da amsoshi ga tambayoyinku, amma Allah yana da amsoshi, ya kuma ba mu su a rubuce a littattafai masu tsarki. Littafi mai tsarki ya ce, Maganar Allah tana da rai, tana da ƙarfin aiki kuma kaifinta ya fi na kowane takobi mai baki biyu, tana sara har cikin cikin mutum, ta raba ruhu da rai, da kuma gaɓoɓi da ɓargo, har ma tana gano duk tunani da nufin da suke cikin zuciya, bisa ga Ibraniyawa Sura hudu aya goma sha biyu, yanzu fa bari mu koma ga tambayoyinku. Tambaya ta fari wani mai sauraro ya rubuta cewa, A wani darasi kun ce, Abin da ke mugunta ba ya fitowa daga wurin Allah, ban yarda da wannan ba, domin na gaskanta Allah ya halarci abin da ke mugu kamin ya yi abin da ke nagari. Bari mu biya bukatar tambayar nan ta hanyar wata tambaya wadda aka rubuta a littafi mai tsarki, ko rijiya ɗaya za ta iya ba da ruwa mai daɗi tare da ruwa mai ɗaci daga wuri guda, bisa ga Yakubu Sura uku aya goma sha ɗaya, ko kaɗan, yadda rijiya ɗaya ba ta ba da ruwa mai daɗi tare da ruwa mai ɗaci, haka kuma Allah bai zama asalin mugunta da nagarta duka biyu ba. Littattafai masu tsarki suna cewa, Allah haske ne, kuma a cikinsa babu duhu ko kaɗan. Yohana ta fari Sura ta fari aya biyar. In jaraba ta sami mutum, kada ya ce, Allah ne ya jarabce shi, domin Allah ba jarabtan kowa da mugunta, kuma ba baya yiwuwa a jarabce shi. Mutum dai yakan faɗi cikin jaraba sa'ad da mugun kwaɗayinsa ya ruɗe shi, ya kuma sha kansa. ’Yan uwana, waɗanda nake ƙamna, kada ku yarda a ruɗe ku, kowace baiwa mai kyau da kowace cikakkiyar kyauta daga sama suke, sun sabko ne daga wurin Allah, Uba wanda ya halicci rana da wata da tamrari duka, shi kuwa baya canzawa, babu kuma alamar duhu gare shi, bisa ga nufinsa Allah ya ba mu rai ta wurin maganarsa mai gaskiya. domin ya samu a matsayi mafi daraja cikin halittarsa. Yakubu Sura ɗaya aya sha uku da aya ta goma sha hudu da aya ta goma sha shida zuwa aya ta goma sha takwas. Annabin Allah, annabi Habaku, ya rubuta, Ba kai ne madawamin ba, ya Ubangiji Allah na mai tsarki, kai mai tsarki ne, ka fi ƙarfin ka dibi mugunta. kai da ba ka duban laifi. Tun da shike Allah baya yin haƙuri da mugunta, kada mu ɗauka cewa Allah ya, ya halarci mugunta. Allah ya halarci mala'ikan nan, Lissufa, mala'ikan haske, amma Lissufa ya sake ya zama Iblis sa'ad da ya zaɓa ma Allah tayarwa. Allah ya halarci Adamu amma Adamu ya zama mai zunubi sa'an da ya zaɓa yi ma Allah rashin biyayya. Maganar Allah ta koya mana, Iblis duk da zuciyar mutum mara adalci su ne asalin mugunta, kuma Allah da maganarsa su ne asalin dukan nagarta. Tambaya ta biyu ta ce, Idan Allah ne mai tsarki mai rahama, don mi ya ƙyale yana kallon faɗace-faɗace da yaƙoƙi da kisan kai da mugunta da ke cikin duniya, ko baya da iko ya taimaki masu shan wuya? Tabbas, Allah ne Ubangijin jinƙai, kuma abin da ya kamata ya yi domin ya taimaki masu shan wuya, ya riga ya yi shi, ya aiko da mai fansa mai adalci, Yesu almasihu, domin ya sulhunta mutane da kansa da kuma junansu. Yesu ya yi sulhu ta hanyar mutuwarsa sa'ad da ya ɗauke zunuban duniya, amma kamin mutane su sami cikakken sulhu da junansu, da farko ya kamata su ba da gaskiya ga Yesu kan shi ne mai ceton da Allah ya aiko, su kuma ba da kansu gare shi. Idan hulɗa tsakaninmu da Allah ta zo daidai, sa'an nan mun iya mu daidaita hulɗarmu da jama'a. sai in mun yi haka za a sami salama ta gaskiya, komai ya danganta ga zumuntarmu tare da Allah, dole mu sha maganin da Allah ya shirya mana, kuma sai ku tuna Allah zai ma duniya shari'a saboda mugunta. Maganar Allah ta ce, Ubangiji Yesu almasihu zai dawo a ƙarshen zamani ya hukunta duk wanda ya ƙi karɓar gaskiya ya kuma ƙi mata biyayya. Bayan da Ubangiji Yesu ya ci nasara bisa dukan maƙiyan Allah, zai sabunta dukan halitta, sa'an nan za a cika abin da aka rubuta a littattafai cewa, Ba za a sami wani abu da Allah ya la'anta ba, babu sauran mutuwa ko baƙin ciki, ko kuka ko azaba, don abubuwan da sun wuce. Ruya ta Yohana Sura ashirin da biyu aya uku da Sura ashirin da ɗaya aya hudu Ga tambaya ta uku wadda za mu duba yau, ta ce, Wani abu ya dame ni, tun da na gazganta, idan na yi zunubi, zunubin nan ya shafe ni, amma ba zai shafi ’ya'yana ba, don ba su ne suka yi shi ba, amma kun ce, zunubin da kakanmu Adamu ya yi a gonar Firdausi ya shafi dukan zuriyarsa, dole Allah ya musu hukunci, yaya wannan ya zama haka? Hausawa suna cewa, ɗan burgu bai rasa horin bindi, gaskiya ce, kuma annoba ba ta tsaya ga wanda ya kawo ta ba, kowa ya sani, idan mun haifi ɗa, ya yi girma a gidanmu, tabbas halinsa zai bi abin da ya gani wurin iyayensa, ko abu mai kyau ko mara kyau. A wurinsa za mu ji magana irin tamu, da halin rayuwa irin namu, da tunaninmu, da yin abubuwa yadda muke yin su. Dukanmu mun tashi a gidan Adamu da Hawwa'u, mu zuriyar waɗanda suka yi ma umarnin Allah rashin biyayya, ko mun bi halin kakanninmu ko a'a, wa ya iya cewa bai taɓa bauɗewa ko sau ɗaya ga hanyar dokokin Allah ba? Dukanmu masu laifi ne, an haife mu da hali mai yi ma dokokin Allah rashin biyayya. Daga wane ne muka gada halin nan mai yin rashin biyayya? Daga Adamu ne, ya zama kwatancin wani mugun ciwo, zunubin Adamu ya yaɗu, ya kama dukanmu, ko mun yarda ko a'a, haka yake, kuma shaidar maganar Allah ta zo daidai da wannan inda aka rubuta, zunubi ya shigo cikin duniya ta wurin mutum guda, zunubin nan kuwa shi ya ja mutuwa, haka kuma mutuwa ta bi ta shafi kowa don kowa ya zunubi. Roma Sura biyar aya ta goma sha biyu Amma ba mu rasa bege duka ba, domin maganar Allah ta kuma ce, yadda laifin mutum guda Adamu ya jawo hukuncin mutuwa a kan kowa, haka kuma aikatawar adalci ta mutum guda, Yesu almasihu, ya kawo albarka ga kowa, wato samun adalci gaban Allah da kuma sabon rai. Romawa Sura biyar aya sha takwas Tambaya ta hudu ita ce, Me yasa an raba littafi mai tsarki sashi biyu, tsohon alkawari da sabon alkawari. A taƙaice, dukan abin da annabawa suka rubuta a tsohon alkawari wato alkawari na farko, sun rubuta kamin a haifi almasihu. Duka abin da ke cikin sabon alkawali an rubuta bayan haifar almasihu. Kenan saƙon annabawan Allah waɗanda suka rubuta, alkawali na farko shi ne, Allah zai aiko da almasihu, sa'an nan saƙon sabon alkawari shi ne, Allah ya aiko da almasihu yadda ya alkawarta ta bakin annabawa. Mun gode ma Allah, littafi mai tsarki yana da sashi biyu, alkawari na farko da sabon alkawali. Ta wurin sassan nan biyu muna ganin abin da Allah ya alkawalta da daɗewa, ya kuma cika, Allah ya aiko da mai ceto, Yesu almasihu, daidai yadda ya alkawarta ma kakanninmu a cikin attaura da zabura da sauran littattafan annabawa, yadda koguna suna gangarowa ga teku, haka littattafan annabawa suna samun cikarsu a cikin almasihu. Ga wata tambaya. da yawa suna cewa mutum bai iya sanin ko zai tafi aljanna ko jahannama ba, Allah kaɗai ya sani, amma kun ce idan ka mutu yau za ka tafi sama, menene tushen gagarumin bayanin nan? Bari mu biya bukata da wata tambaya, ko Allah ya iya ƙaryata maganar sa ko kuwa Allah yana riƙon amana da maganar sa Maganar Allah ta ce, duka annabawa sun yi shaida a kansa, Ubangiji Yesu almasihu, cewa ta wurin sunansa duk wanda ya ba da gaskiya gare shi zai sami gafar zunubai. Bisa ga ayyukan manzanni Sura goma aya arba'in da uku, ku masu ba da gaskiya cikin ɗan Allah, na rubuta muku waɗannan abubuwa duka ne don ku san kuna da rai na har abada. Yohana ta fari Sura biyar aya goma sha uku. Kuma ku sani al'amarin Allah babu katari, ya yi tsarinsa ya gama, tun da shike Allah kansa ya ce a cikin maganarsa, mun iya sanin muna da rai madawami, to, wane ne mu da za mu ce ba wanda ya iya sanin makomarsa ta har abada? Tabbas, aboki mai sauraro, ka iya sanin inda za ka tafi, bayan da ka mutu. Tambaya ita ce, Ko hakika ka ba da gaskiya ga Ubangiji Yesu almasihu da cikakkiyar haɗayarsa, ko har wa yau kana dogara ga ayyukanka na gari? Sai waɗanda suke gazgantawa ga almasihu suna da ikon cewa, Na tabbata ina da rai madawami. Mun gode, wani mai sauraro ya tambaye mu, tambaya ta shida kenan. Yesu ya yi bayani cewa wani mai taimako, wato, Parakritos, zai zo bayansa, bisa wane ne Yesu ya yi magana? Paraklitos kalmar Helenanci mai ma'ana, mai taimako, ko mai ba da shawara ko aboka, wato lauya. A littafi mai tsarki an mori sunan Paraklitos domin Yesu, bisa ga Yohana ta fari Sura biyu aya ɗaya da kuma domin Ruhu mai tsarki, yadda aka rubuta a Lanzila kamin Ubangiji Yesu ya koma sama, ya yi almajiransa alkawari cewa, Zan kuma roƙi Uba, shi kuwa zai ba ku wani mai taimako ya kasance tare da ku har abada, shi ne Ruhu na gaskiya wanda duniya ba ta iya karɓe shi ba. don ba ta iya gan shi ko ta san shi ba, amma ku kam kun san shi don yana zama tare da ku, zai kuma kasance a zuciyarku, mai taimako wato Ruhu mai tsarki, wanda Uba zai aiko cikin sunana, shi ne zai koya maku komai ya kuma tuna maku duk abin da na faɗa maku. zai nuna wa mutanen duniya cewa tunaninsu ba daidai ba ne a kan zunubi, domin sun ƙi su kafa bangaskiyarsu gare ni, saboda haka kada ku bar Urushalima, ku jira sai alkawarin da Ubana ya yi ya cika tukuna, wanda na faɗa muku da bakina cewa, Yahaya ya wa mutane batisma da ruwa, amma nan da ’yan kwanaki za a yi muku batisma da Ruhu mai tsarki. Bishara ta Yohana Sura ta goma sha hudu aya sha shida da sha bakwai da aya ta ashirin da shidda da bishara ta Yohana hayan Sura ta goma sha shidda aya takwas da tara ayyukan manzanni Sura ta fari aya hudu da biyar. Ubangiji Yesu ya ce, Mai taimako ba mutum ba ne, amma ruhu ne, ruhu mai tsarki na Allah, wanda ba a ganinsa da ido ba, Yesu ya gaya ma almajiransa cewa bayan da ya koma sama, Allah zai aiko da Ruhu Mai Tsarki, shi kasance a zuciyarsu. Waɗansu darussa na baya mun ga daidai yadda wannan ya faru a ranar Pentecost kwana goma bayan hawan Yesu zuwa cikin sama. A taƙaice, mai taimako shi ne Ruhun almasihu, wanda ya zo ya zauna a zuciyar kowane mai yin imani da bishara. idan haƙiƙa ka ba da gaskiya, Ruhu mai tsarki zai tsarkake kuma ya sabunta zuciyarka, zai maka shaida mai nuna kai ne yaron Allah, ya baka rabo a gaban zatin Allah mai tsarki har abada. Shi ne abin da Nasi ya shaida cewa, ta wurin almasihu, kuma kun zama mutanen Allah lokacin da kuka ji maganar gaskiya wato labari mai daɗin da ya kawo muku ceto. A lokacin kun ba da gaskiya ga almasihu, Allah ya ba ku Ruhu mai tsarki kamar yadda aka yi maku alkawari zai yi, ya zama kamar alama wadda yake nuna kuna nasa ne. Ruhu mai tsarki shi ne ya tabbatar mana cewa Allah zai ba mu abin da ya yi alkawari, har ya sa muku sani nan gaba Allah zai ceci waɗanda suke nasa, wannan kuma domin yaban ɗaukakarsa ne. Afisawa Sura ɗaya aya sha uku da kuma aya ta goma sha hudu. Ga mu da muka ba da gaskiya, Ruhu mai tsarki mataimakinmu ne, mai mana jagora, ƙarhinmu ne, mai koya mana da abu da yawa kuma, yana yin abubuwa da yawa domin mu. ba mu iya su duka ba. Wata hanya inda yana taimakonmu ita ce cikin addu'o'inmu, akwai bambanci da yawa tsakanin maimaitawar wata addu'a da kuma yin magana da Allah. Ruhu mai tsarki yana taimakonmu yin addu'o'i na ƙwarai wurin Allah, yadda aka rubuta, Ruhu yake yi mana taimako cikin kasawarmu. ba mu san yadda ya kamata mu yi addu'a ba, amma Ruhu da kansa yana roƙon Allah saboda mu tare da nishe-nishe waɗanda kalmomi ba za su iya bayyana ba. Roma Sura takwas aya ashirin da shidda Kowane mutum wanda gaskiya ya karɓi bisharar Yesu almasihu yana da kasancewar wannan baƙo daga sama, Ruhu mai tsarki a cikinsa, Nassi ya ce, wanda ba shi da ruhun almasihu kuwa, shi ba na almasihu ba ne, Romawa Sura takwas aya tara. Tambaya ta ƙarshe yau, wani ya ce, Na ji bisa ga koyarwarku, zan tafi aljanna idan na karɓi Yesu almasihu a kan mai cetona. Wato, wannan ya bani dama in yi rayuwa ta yadda nake so har da yin mugunta kuma ran da na mutu ba zan rasa wurina a firdausi ba, mai littahi mai tsarki ya koya mana. Maganar Allah a littafin Romawa Sura shidda aya ɗaya da biyu, ta ba da amsa a sarari ga tambayan nan, an rubuta, za mu ci gaba da rayuwa cikin zunubi don alherin Allah ƙaru, ina, ko kaɗan, ai, mun riga mun mutu ga zunubi. yaya kuma za mu ci gaba da rayuwa a cikinsa? Yesu almasihu ya mutu bisa gice, ya kuma tashi daga cikin matattu, saƙon nan shi ne shirin Allah mai adalci domin ya ceci masu zunubi, ba daga sakamakon zunubi kawai ba, amma kuma daga ikon zunubi. Idan ka karɓi labari mai daɗi da zuciya ɗaya da hannu biyu biyu, kenan maganar Allah ta koya mana daidai wannan sa'a ta ba da gaskiya, Allah zai cika ayyuka biyu a cikinka. Da farko, Allah zai yafe maka dukan zunubanka a cikin sunan almasihu kamar yadda ya alkawalta. Na biyu, Allah zai baka sabuwar zuciya ta wurin ikon Ruhu mai tsarki, sa'an nan za ka fara ƙaunar adalci kaƙi mugunta, domin Allah ya sa halinsa mai tsarki a cikinka, saboda haka, Nasi ya yi alkawari, idan mutum yana cikin almasihu, ya zama sabuwar halitta kenan, tsofaffin abubuwa duk sun wuce, gashi komai ya zama sabo. Kurintiya ta biyu Sura biyar aya goma sha bakwai Yesu ne ya bayar da kansa domin ya fanshe mu daga dukan mugunta. don ya tsarkake wa kansa mutanen da za su zama nasa, waɗanda suna da marmarin yin ayyuka na gari. Titus Sura biyu aya goma sha hudu Sa'an da wani da gaskiya ya yi imani da Ubangiji Yesu almasihu, ba zai ci gaba da yin mugunta ba, domin Allah ya sa ruhunsa mai tsarki a cikinsa, kuma halayen da ruhun Allah yake haifuwa su ne ƙamna da farin ciki da salama, da haƙuri, da kirki, da nagarta, da yin aminci, da ladabi, da kuma shan ƙarfin shawar jiki. Galatiyawa Sura biyar a ashirin da biyu da ashirin da uku Lokacinmu ya yi yau, amma idan Allah ya yarda a darasi mai zuwa za mu ci gaba da wannan tambaya, wato yadda ya kamata mai bi zai yi rayuwarsa. Allah ya sa muku albarka, muna barin ku da wannan aya daga zabura ta annabi Dauda, wannan Allah dai ayyukansa kamiltattu ne ƙwarai, maganarsa abar dogara ce, kamar garkuwa yake ga duk mai neman taimako a wurinsa. Sabura ta goma sha takwas aya ta talatin, Ubangiji Allah ya taimake mu.